واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna biyar ga watan Zulka'ada, bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina shekara da da arba'in biyu. idan muka duba zulkada ɗaya daga cikin watannin aikin hajji guda uku kuma muka duba yau biyar ga wata mana ya yi daidai da wayansu abubuwa da ake aikin hajji biyar biyar abubuwa da ake aikin hajji biyar biyar to ga wata ta kawo littattafai guda takwas ban sa akwai wanda za ta amsa mana wannan abubuwa da ake guda biyar biyar aha biyar biyar kun sabuwa da suke zuwa aikin hajji biyar biyar na farko mana da kwanakin aikin hajji mafi karanci ana aikin hajji cikin kwanaki nawa da goma ana yin aikin haji mafi karanci cikin kwanaki biyar ne idan mutum ya tashi daga ƙasarsu ya sauka a makka ranar takwas ga wata to dama ana fara harama ne daga takwas ga wata to takwas mina mina tara mun je arafa bayan magariba mun dawo arafa daga arafa mun dawo muzdalifa muna dai ranar nawa kenan tara mun kwana a muzdalifa da gari ya waye kin ga ranan goma kenan to a ranan ne za a yi jifa na jamratul aqaba sannan kuma a yanka a yi aski ga mace kawai ta ɗan aske gashin kanta kankani sannan kuma sai a yi tsawaful ifada mun shigo ranar goma kenan to sannan za mu koma mai na mu kwana zuwa ranar sha ɗaya sha biyu ga wanda ya gaggauta shi ke da ki kirga mun kwanaki na wani kenan takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kwanaki biyar ne ga wanda ya gaggauta mafi ƙaranci kwanaki biyar sannan mafi yawanci shine kwanaki shida mutum zai iya zuwa aikin hajji a cikin kwanaki shida ya je dawo sannan har yanzu mana da wasu abubuwa da suke zuwa biyar biyar idan mutum zai umara duka duka aikin umara ba su wuce abubuwa biyar ba na ɗaya al-ihram mutum yi harama yanzu mun yi harama daga miƙati amma daga nan goro gufa na biyu yanzu har mun isa garin makka ba visa ba tikiti ba passport ba komai amma ga shi ne yanzu mun isa garin makka har mun yi ɗawafi so bakwai bayan mun yi ɗawafi abu na biyu kenan sai mu yi raka'a biyu a bayan makamu ibrahim hmm? abu na nawa kenan uku bayan mun yi ɗawafi sai mu je mu yi safa da marwa za mu yi sa'ayi ke abu na nawa hudu sai abu na ƙarshe shi ne, za mu yi saisaye ko mi aski abu nawa kenan biyar ta ko su abubuwa kuma har yanzu ko wani abu daban da za mu iya samu biyar wa za ta kawo mana shi ko wani abu kuma za mu samu guda biyar ne ko ya yi nisa wannan shine mawaƙi miƙati miƙati da muke da su guda biyar ne mana tashoshin da ake harama da aikin hajji tasha ta farko tashan da ake ce mata zulhulaifa miƙatin mutanen madina ke tasha ta biyu aljuhfa tashan mutanen sham da duk wanda suke bayan sham tasha ta uku karnul manazil tashan mutanen najis tasha ta hudu ya lamlam tashar mutanen yaman to tasha ta biyar ita ce za ta irkin ga mutanen iraq yakin kan samu sabuwa da suke da alaka da biyar biyar a aikin hajji ke kama daga ayyukan umara muka ce guda biyar ne ranakun aikin hajji mafi karanci kuma cikin kwanaki biyar ne ga miƙaci miƙaci da aka sanya su ma guda biyar ne to Allah mai girma daukaka ya datar da mu fi duniya al'akhira ya datar da mu zuwa ga aikin alkhairi Allahumma inna nas'aluka fi ila alkhairat wa tarka almunkarat wa hubba almasakin wa an taghfira lana wa tarhamana wa idha aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilayka ghayra maftunin daga cikin abubuwan da tambihat a cikin littafi mai take tambihat ala ahkamin taqtassu bil mu'minat mun ɗauko abin da ya shafi alfaslu thamin ahkamun taqtassu bil mar'ati fil hajji wal abubuwan da suka shafi mace cikin aikin hajji da umara sai kuma qaddara allahu wa ma a fa'al haka Allah ya ƙaddara kuma haka Allah ya so ya faru ce yanzu wannan shekarar ma daga wajen Saudiya babu aikin hajji sai zama sai iyakacin wanda yake cikin saudiya a cikin masu yawan wanda ya samu dama ya sami iko eh, iya mutum dubu sittin kawai za su iya aikin hajji wanda za a ba su asalin tasirihi na aikin hajji amma duk da wannan karba damu in Allah ya sa ba za a yi aikin hajji ba to amma kuma Allah ba zai hana mu ladan aikin hajjin ba shi ladan yana nan yanzu zuwan da muka yi masallaci ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin samun ladan aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Umama yace man gada ila al-masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamman hijjatuhu duk wanda ya taho masallaci la yuridu illa an ya ta'allama khairan ba komai yake nufi ba sai don ya karanci alkhairi sai aka fara da mai sauraro ke aw yu'allimahu ko ya karantar da alkhairi shi mai karantar wanke. to duka dai sai aka yi tarayya a cikin abu ɗaya kana ka ajiri hajjin yana daidai da wanda ya harama da aikin hajji kuma man shigatuhu mai cikakken aikin hajji kin ji aikin hajji ma cikakke ba na kasashe ba to kin wannan ladan Allah zai hana ki sai dan baki zo ba duk lokacin da ake tawo masallaci don ki karanci alkhairi kina da ladan wacce ta yi harama da aikin hajji ko mai cikakkiyar aikin hajji abu na biyu da za ki iya samun ladan aikin hajji kida ce to ke mace ce kuma yawanci sai a hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ce man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktuba man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktuba duk wanda zai fito daga gida yayi alwala zuwa sallar farilla to fa ajruhu ka ajril hajj al muhrim ladan shi kamar ladan wanda ya harama da aikin hajji to kinga kuma ta mafi yawanci zuwa masallacin ku sai a hankali to ki kyautata niyya dai ko a gida kika yana yiwa wannan ladan sai Allah ya dauka ya baki domin me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa buyutuhunna khairul lahunna kai ta yi sallah a ɗakin ta ma yafi mata ta zo masallaci yana kin hararo da wannan kashi. da ba dan kaza kaza ba da na je masallaci amma hanzari ya rike ni ko masallacin ba gurin mata sai kika yi sallah a gidanki to insha Allah wannan ladan kika hararo kika neme shi a gurin Allah Allah zai baki kamar kin ga mata a Makka Madina masha Allah suna zuwa masallaci kuma ga gurinsu nan fankami ne abu na uku kar mu tsawaita wannan ko a ɗakin ki gobe insha Allah za ki samun shi ladan aikin hajji da umara wannan shine nake sa mai take a hajjin talakawa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ce man sallal ghadata fi jama'a wanda zai sallah cikin jama'a sallan asuba cikin jama'a ɗaya ke cikin garke yanzu ba fitowa sallah kike yi sallan asuba ba kama dai kina sallar asuba a gidanki kuma annabi sallallahu alaihi ya ce sallan mace a ma ya fita zo masallacin yanzu dai abu na farko ki kiyaye sallan asuba ke in kuma za ki iya zuwa masallacin unguwanku to bismillah kin ga nan masallaci ne kasa yana ma masallacin baya cika sama ma ana sallah a gurin inda mata za su daje ce to a bude musu sama su za su zo za su zo masallaci kamar su gora da zaki samu mata suna fita sallan asuba na ga wannan a kinkinau a kaduna hmm? mata suna zuwa sallah kuma za samu har da dattijai kuma gurin ba wasa dattijuwa za ki samu hijabinta tun daga sama wallahi har ƙasa dattijuwa ba mu kuma irin dattijanmu a nan da sun saba yafa me ba ma ba ya samu dai an ɗan sa zani ne dan mitsitsi a danya amma a can ina za ki samu dattijuwa amma multazima masha Allah to za ki iya ki je in ba ki iya ba shikenan ki sallah ɗakin ke fi miki ma alkhairi to ki sallan asuba na ɗaya kenan sun da ya sai ki zauna ki ta ambatan Allah hatta ta ash-shamsu har zuwa rana ta fito sharadin ke sannan ki sallah raka'a biyu an gama kanat ka ajri hijjatin wa umratin tammatin tammatin tammatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar ladan aikin hajji da umra ce cikakkiya cikakkiya cikakkiya amma kin ga aikin ai Allah ba zai hana ki shi ba ku aiki ne mai sauki ga wanda Allah ya saukakewa iyakaci a ce an yi sallan asuba an tada sallan asuba karfe biyar an kare biyar da kwata to daga biyar da kwata mutum ya zauna har irin zuwa karfe bakwai ko bakwai ma saura kwata to duka duka kin ga bai wuce awa daya awa daya da kadan ko ma bai kai awa daya ba to bi iznillahi ta'ala ko Allah ya kaddarta ba za a je aikin hajji ba to musulmai kuma Allah ba zai hana su samun ladan aikin hajjin ba to dama a tambaye ki menene ma babban ladan aikin hajji babban ladan aikin hajji me ladan shi aha menene babban ladan aikin hajji ah wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un kuma ba kowane aikin haji ba sai ya zama alhajjul maburu aikin haji karɓaɓɓe da ba haɗa shi da komai na saban Allah to shi ne ke da wannan sakamakon laisa lahu jaza'un illa aljanna to aljanna man ba za ki same shi bane sai kin je aikin haji a aljanna tana nan available akwai abubuwan da zaki taba so a minute ko a second zaki samu aljanna kin ga wannan ladan kuma Allah ba zai hana ki ba ki ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa tabadlahu aljanna duk wanda ya faɗi wannan aljanna ta waje ba gare shi ga janna dashin aljanna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shikenan sai ki samu dashi cikin gidan aljanna to kin ga wannan duka abubuwa ne da insha Allah suna daidai ko ma sun fi ma ladan aikin hajji domin mutum ya je can yi hajijiya fa ya ladan aljannan zai samu kuwa ina to menene babban ladan umara al'umratu ila al'umrati kaffaratu lima bainahuma to akwai ayyuka da zaki tattaba insha Allah Allah ya baki kaffara na zunubanki ke zunuban ma tun daga na farko har na ƙarshe ita kuma umara mai cece eh daga nan umaran da kika yi na farko zuwa ki koma kuma kin ga ladan ma takaitacce ne sosai kama akwai abubuwan da za ki yi tun daga farkon zunubanki ke har zuwa na ƙarshe ma duk an gafarta miki to kar mu damu in Allah mai girma ɗaukaka ya ƙaddarta abu kawai mu ce ƙaddar Allahu wa ma sha'a fa'al sannan kawai mutum ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ujurni fi musibati baki sani ba ko da in kin tafi ɗin mutuwa zaki a hanya kuma ko jirgi yayi kuli kulin wace ce da ke wurgar da ke shikenan to yana wa Allah ya kasance alheri ne rashin zuwa wa'ansu din alheri ne ba mu iya sani ba to Allah mai gima daukaka ya tabbatar mana alkhairi mun ɗauki matsalan farko da ya shafi mata aikin haddi da umara shine matsalan mahram tafiya da maharrami idan aikin farilla ne to dole sai da maharrami abu na biyu idan na fila ne dole sai in mijinta ya mata izini idan bai izini ba to babu dama ta tafi hajji na nafila abu na uku ya halatta mace ta zama ita ce madadi a kan namiji idan wani nata ba zai iya zuwa aikin hajji ba ko kuma ce babanta ne kuma ya rasu to sai a iya wakilta ta su je ta ma babanta aikin hajji ba komai sai abu na hudu da muka tsaya kan shi mace ta ɗauki haraman aikin hajji ko umara sai kuma al'adar ta zo mata ko kuma a hanya sai ta haihu to ya za a yi idan wannan ya same ta ne lokacin da ta yi harama ko lokacin harama to ita tana daidai da sauran mahajjata gaba ɗaya za ta yi wanka e ta ɗaura harama dai an an isa garin makka ba dama ta yi ɗawafi har sai ta yi tsarki wannan matsala ta nawa kenan matsala ta hudu kenan Ta idan kuma ta riga ta fara aikin hajji ne to bayan ta yi ɗawafi ta yi sa'ayi kalas da ita za a je mina da ita za a je arafa a dawo muzdalifa a kwana za ka yi gifa za ka yi yanka za ta yi saisayen kanta amma babu dama ta yi ifa ba ke amma za ta sake gifa ranar sha ɗaya sha biyu sha uku duk abin da mai aikin hajji zai yi ita ma za ta yi amma duk da cewa ba ta da tsarki har sai ta samu tsarki ta yi tsarki sannan ta je ta rama ɗawafin da ba ta yi ba in kuma ta so za ta iya haɗa ta fara ɗaukan umara har zuwa ranar takwas ba ta yi tsarki ba kashi har za a fita arafa to shi kenan umaran sai ta dakatar sai ta haɗa niyan aikin hajjinta da umaranta kawai yanzu ta zama mai kenan ta yi kirani ke sai ta haɗa su kai a wajen niyya a ƙarshe za ta yi hadaya ita ma ta dawo da aikin hajji da umara ke wannan matsalar yana da kyau ki fahimce shi sosai a bi karatun Allah mai gima da kuka fahimtar da mu abu na biyar malaka ma tafa'aluhu mar'atu inda al-ihram to me mace za ta yi lokacin haramarta e me za ki yi lokacin da za ki harama malaka ta fa'alu kama ya fa'alu rajul ita ma mace kama yadda namiji zai yi ita ma ka za ta yi min haikul izkisal kama yadda zai yi wanka ita ma ka za ta yi wanka don ɗaukan harama wattanzi yadda zai namiji zai tsabta ita maka za ta yi tsabta ta hanyar mai bi akzi ma tahtaju ila akzihi abinda take so ta cire a jikinta ta cire min sha'arin gashin da take so ta cire ta yi kokarin cire shi musamman in mutum zai ɗauki harama da ifradi aikin haji kilo in san shi yana da dogon zango mutum ya fita tun farkon shawwal to mutum yana nan cikin haramai shi kenan har zuwa ranar goma ga watan zulhijja kin ga mutum zai wata biyu har da kwanaki yana cikin mai harama ke ko mutum ya shiga kirani mutum yana nan cikin haramar shi idan mutum ya tafi da wuri zai sha wahala sosai to da wannan mutum yana so ya cire gashin da yake jikin shi ya cire wa zufrin ko kuma mutum ya cire farce domin idan mutum ya shiga harama babu dama kuma mutum ya ce zai yanke farcen shi to tun lokacin harama mutum ya yanke musamman mutum zai dogon zango ifradi ko kirani ke amma matu'i ne ba lallai ba na tashi a yau na isa makka a yau to a yau ɗin zan iya gama umarata bikin wannan ba lallai ba amma idan wayancan guda biyu ne kirani ko tamattu'a ko ifradi lalle mutum yana da buƙatar lalle ya shiga taitayin shi kenan wa qat'i ra'ihatin kariha ko kuma mutum ya yanke wani dukkan abin da za a yi samu na wari dangane da shi li'alla yahtaju idza ila zalika fi hali ihramiha li'alla tahtaju ila zalika fi hali ihramiha dan kada ya kasance kuma bayan ta yi harama sai ta ce tana so ta yanke farcenta tana so ta cire kaza tana so ta cire kaza to in mutum ya riga ya harama wahiyar mamnu'atun minhu kuma an riga rufe kofa idan mutum ya cire kuma dole sai ya yi fidiya fidiya shine mutum sai ya yanka wa idza lam tahtaj ila shay'in min zalik idan mace ba ta bukata ta cire wani gashi a jikinta ko farce to khalas falaisa bilazimin wannan ba dole bane a cewa lalle sai mutum ya cire farcen shi sai ya cire kaza sai ya cire kaza walaisa huwa min khasa'isil ihram kuma wannan ba shi daga cikin abin da harama yake banta da shi a ce wai lalle in mutum zai harama sai ya cire gashi a jikin shi ke wala ba'asa an tsayyaba fi badaniha kuma babu laifi mace ta sa turare a jikinta to sai dai turaren sai a lura akwai tsibun nisa turaren mata turaren mata kuma shine ma zahara launuhu wa khafiya riguhu ma zahara launuhu shine wanda za a samu launin shi ya bayyana alamar shi dai gashi an sa turare amma wa khafiya riguhu kanshin shi ya ɓuya turaren mata ke. to turaren maza shine ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu shi kuma akasin turaren mata ne turaren maza ma zahara rihuhu wanda ƙanshin shi ya bayyana daga can za a iya jin ƙanshin shi wa khafiya launuhu amma launin shi in an sa ba za ki iya ganin shi ba wannan shine turaren maza ke to wata zai taro ta baza turaren maza a jikinta ko ina ta wuce hajiya ta wuce to irin wannan yana da haɗari ya ba sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuman mar'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajiduriha fa hiya zaniya duk macen da ta baza turare dan a ji ƙanshin turaren nata to lallai tana hukuncin mazinaciya za a ba ta laifi kamar wacce ta yi zina wal iyazu billah tun da turaren mata ne za ta sa ta ɗan sa wani abu a jikinta ba wanda zai ji sai wanda yake kusa kusa da ita to kuma daman wa zai kasance kusa da ita yar uwarta mace sai kuma tana tafiya tare da mijinta to shi zai ji kanshin ke amma ba haka ba wani ya ji kanshin zai wahala Ki wala ba'sa an tatayyaba fi badaniha bima laysa lahu ra'ihatun zakiyya minal al-atyab babu laifi ta sa turare amma turaren da ba shi da kanshi baubau saboda me ce za ta iya sa turare lokacin haramarta li hadizi aisha saboda hadizin aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu as-siddiq habibatu habibillah tace kunna nakhruju ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun kasance su mata suna fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana annabi sallallahu alaihi wasallam da man zai tafiya yana ƙuri'a ne tsakanin matan shi to duk wanda ta shanka da ita za a yi tafiyar wannan sunan sai zama mu kuma kwata-kwata ba da shi muke aiki ba a ki ɗauka yanzu ke ce uwar gida Hmm? ga kuma amarya sai aka biya ma uwar gida a ɗauka ke ce amaryan sai aka biya ma uwar gida aikin hajji kuma sai suka tafi da shi shi alhajin kenan to shekara mai zuwa hmm? sai ka ce a ah, sunnar manzan Allah sallallahu alaihi shi ne a yi ƙuri'a tsakanin ita uwar gida da amarya hmm? za ki yadda sai ki ce oke sunar sai da lokaci na yayi sannan za ce za a yi sunar to ban yadda ba a haka za ta ce ba ta yadda ba ya haka manzan Allah ce to me yasa tun a farko ba ayyan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ki a mun yi kuskure ne to shi na a ƙara kuskuren shi ma akan wannan eh, idan ta ce ba ta yadda ba dole ita ma sai dai a biya mata amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ƙuri'a ne yanzu alhaji kenan yana so ya biya ma wata su biyu ne to shi kenan sai a ƙuri'a tsakanin uwar gida da amarya sai a ƙuri'a to kuma sai Allah ya sa amarya ce ta ɗauka kin ga uwar gida ta ce ma ba ta yadda ba wannan ƙuri'an akwai ma kirki a ciki saboda daman ya riga ya gaya mata irin takaddan da take kaza in ta ga irin shi kawai ta ɗauka eh to babu komai tunda an biya mata wannan kinga automatically ke ce ta nawa tafiyan da gaba kenan insha Allah ke zaki tafi to ya kamata dai ana bin sunna akan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi amma inda muka saba din kuma zai bamu wahala matuƙa mu bo sunnar fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sai Allah yake datar da Aisha radiyallahu anha inda an yi ƙuri'a ita take canka in dai za a yi tafiya aka yi ƙuri'a to Aisha ta radiyallahu ana take canka to tace kunna na khuruju ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nabmidu jibahana bil miski sai su shafa turaren almiski su mulka turaren almiski ya ji sosai a fuskokinsu a goshi kenan za su mulka sosai sun su mulka shi fa idza araqat idan ɗaya su ta yi gumi inda can akwai tsananin zafi sala ala wujuhina wannan almiskin da suka mulka ya bushe to sai kasance yana kwararowa a fuskansu fayaraha nabiyu sallallahu alaihi kuma annabi sallallahu alaihi sai ga goshin matar shi yana ne yana zubar da zufa kuma gashi akwai ƙanshin mai turare kuma falayan hana annan sallallahu alaihi wasallam ce kar ku ƙara ba kin ga dai kafin harama idan mutum ya sa turare sai kuma ya kasance yayi gumi ƙanshin turaren kuma yana tashi babu komai ke abinda aka hana shine ne mutum bayan yayi harama kuma ya sa turare to haka nan ma Aisha radiyallahu anha take cewa kuntu utayyibu rasulullah sallallahu alaihi ita Aisha radiyallahu anha ta kasance tana mulka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tirare li ihramihi idza ahrama in zai harama sai ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam ta mummulka mai tirare wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt sannan kuma ranan goma bayan yayi jifa ya yi yanka kafin ya je tsawafin ifada sai ta sake mulka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam turare kin ga matan da suke himmatuwa da mazajen suke ke eh? a tambaye ki kin taba shafa mai hoda kin taba shafa mai mai eh kin taba shafa mai turare kamar yadda Aisha radiyallahu anha take yi abu ne mai sauki amma sai su dauke shi kuma ba zai taba yiwuwa ba to sannan in wata ta zo kuma tana yi sai ki ce wai ta iya mai hirsa tana so ta kashe miki aure ha to kin ga duka irin wannan al'amari ne mai sauki sauki ga wanda ta ɗauke shi da sauki ga dai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka take faɗa kuntu uqallibu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi idha ahrama ta kasance tana mulka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turare in zai harama wali in kuma zai warware aikin hajjin shi ranar goma kenan kabla an ya tsufa bilbai to abu ne mai sauki da wannan dai malam abin da yake so mu gane a nan babu laifi mace lokacin haramanta in ta sa turare to ko turaren yana nan bayan ma haramanta babu laifi malam ce wannan hadisi na aisha kunna na khuruju ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam فنضمب جباهنا بالمسك عند الإهرام فإذا عرقت إهدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها ومن ثبت تبت من التقريري كن معنى أن صلى الله عليه وسلم يقول بيكيكو ما هذا ما التقرير رواه أبو داود قال الشوكاني في نيل الأوطار إمام الشوكاني أتكلتها في نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار سكوته sallallahu alaihi wasallama ya dullo alal jawaz shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai ce kar ki kara ba yana nuna ya halatta kenan li'annahu la yaskutu ala batilin domin annabi sallallahu alaihi baya yin shiru akan barna wannan abu na biyar ke to abu na shida zai tsawo tsawo muka zo sati mai zuwa kenan inda niyatul ihram takla'ul burqu wan niqab za ta cire niƙabinta da duk abin da yake rufe mata fuska dama wannan shine bambancin ihramin mace da kuma ihramin namiji ihramin namiji shi asali zai harama ne zai cire duk kayan da yake sawa sai ya sanya abu biyu sai ya sa mayafi da kwarjalle shi kenan duk wani tufafi ba zai sa ba amma ita mace kuma duk tufafin da take sawa za ta sa sai dai kawai ba za ta rufe fuskanta ba da niƙabi malam zai zo ya gaya mana amma babu laifi ya kasance ta iya sa za ki ga wasu mata a makka ko a makka kenan musamman za su sa posting cap e eh, posting cap kin ga tana da me tana da kai kenan to sannan sai ta kawo ni din ko kyalle sai ta sa shi to kin ta sa shi bai rufe mata fuska ba ke ma'ana bai ɗamfara da fuskanta kamar ta sa ni ba to zaki ga kamar ba su san me suke wallahi sun san me suke saboda an hana mace ta sani niqab kuma ga ita tana da kallelan kyau sha Allah to kuma ba ta so a ta kallanta ya za ka yi kenan sai ta sa fosin kaf sai ta rife to haka matan manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam suke in maza za su wuce su sai mace ta sauke kifafi akan fuskanta to wannan na farko kenan mace ba za ta rufe fuskanta ba in tana harama na biyu ba za ta sa ƙuffazai ne ba ba za ta sa safan hannu ba shi ne kawai ihramin mace ke amma ba ce kuma mace za ta yi harama wai sai ta ɗinka farin alawayyo ba la wannan fahimta ne gurguwar fahimta na wa'insu mata da ba su gama gane ya al'amari yake ba sai gizo mace ta tafi da alawayyo wai makka hmm? sai gizo kuma ɗinkin gashi nan Wannan da ta sa ma ɗaya na ƙasa ɗaya na sama haba hajiya Ki hmm? ga hijabin ya yi dukun dukun kuma ta shiga mutane masu tsabta amma ga ta nan dukun dukun to nan ba ce miki wani lalle sai fari ba duk tufafin da ki sa ya halatta da wannan mu gane wannan amma banda ne niqab banda safa manushi ke. to nan ki duba su farare a canya suke ihramin su mafi yawanci su matan sun fi sa baƙaƙen kaya in hijabi ne za ki samu baƙi ne in doguwar riga ne ma baƙa to mu kuma baƙaƙe sai mu ce za mu sa ne farin alawayyu a'a bai haka ba fa ki samu dai abin da za ki iya sawa kuma ki samu tifafin da ba wai lallai sai ana goge shi ba domin a can yana yawa guga yana da wahala guga ki sai ayon ma ayon din man kika ji kudin shi a can yayi uku na Najeriya ko hudu ma to yaya yawanci ba a samu ai guga sai dai masu kudi ne can can to kin dan fita fita kayan da baya bukatan guga iyakacin an wanke shi akai fit fit shikenan sai ki ganki ma masha Allah to muka zo insha Allah zamu tashi nukta ta shida inda niyyatul ihram takhla'ul burqu wan niqab za ta cire burƙo dinta da kuma niqab dinta za mu zo mu bayani insha Allah burqu wan niqab da kuma mai hukuncin ma sa niqabin umuman da malamai abinda suka samu sabani Allah ne jima da kuka datar da mu fi dal akhirah akwai <coughs> wacce ta kawo littafai sadaka fi sabilillah to tana cewa dai ga rubutun da ta yi bayan gaisuwa mai yawa bayan ta assalamu alaikum wa rahmatullah kin bayan gaisuwa mai yawa mala Allah ya kara maka lafiya take cewa yaranta uku ne suna buƙatar addu'a to Allah mai jima daukaka ya datar da su fi duniya al'akhira ɗaya daga cikin su yayi aure Bi kuma suna da jarabawar shaye-shaye to Allah mai jima daukaka ya raba su da wannan mummunar ɗabi'a sannan kuma lallai addu'ar mahaifiya e ta fi ma addu'ar da za mu yi gaba mu yanzu yaro ya samu mahaifiyar shi ita kaɗai ta mai addu'a ya fi duk duniyan nan a taro a mai addu'a to lallai yana da buƙatan ke ɗinki ki dinga musu addu'a kuma addu'a bi zaharil gaibi Allah ya shirye su Allah ya datar da su su bar wannan ɗabi'a to bi iznillahi ta'ala ki samu Allah ya karɓa su ma din su dinga neman mahaifiyarsu ta musu addu'a mahaifinsu ya musu addu'a kuma gashi wai suna son yin aure Ok, su ne ma suka sai shi ne suna son aure shi ne suka sai wannan littafai don a musu addu'a to kun ji shi su ne suka sai littafan suna bukatan sun kama hanya insha Allahun tunda har za su yi sai littafi irin wannan ya zama sadaka jariya a insha Allah bi iznillahi ta'ala za su bar wannan mummunar ɗabi'a akwai niyan za su bari kenan bi iznillahi ta'ala da kuma Allah ya musu zabi <coughs> na mata wanda suke salihai da za su sake sa su a hanya bi iznillahi ta'ala mahaifinsu ah, mahaifinsu ya rasu to Allah mai gima ɗaukaka ya gafarta mai da kuma Allah mai gima ɗaukaka ya sanya su zama salihai wanda za su dinga ma iyayensu addu'a da kuma wanda suka kawo su ma sadakar littafai kamar yanzu an samu sunfi uku kenan a kowace har gida ta kai ba na nan ta bar ita ma da takarda da shi aka fara karatu sai kuma wani sati can ita ma wata ta kawo kamar guda takwas ne ko guda nawa sannan kuma ga guda takwas an sake kawowa amma nan saura guda ɗan malama ta raba guda uku kenan ko saura guda biyar ke to kowa dai Allah mai gima ɗaukaka mai sakayya alkhairi Allah mai gima ɗaukaka datar da su fi duniyar akhira mu ma ɗin Allah mai gima ɗaukaka ƙi mana sakayya alkhairi ya datar da mu duniyar mu da lahirar mu ya sauƙaƙa mana Allah mai gima ɗaukaka ya raba mu da fituntunu ma zahara min hawa ma baɓan Allah mai gima ɗaukaka ya shiryar da 'ya'yanmu Allah mai gima ɗaukaka ya raba su da fitintunu ya mana albarka gaba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله